na kama za ka magana ko? Ranka yadda. Bismillah. Ai ina ga ba mu da lokaci. Da ya bari ya dan yi hakuri bayan mun bar nan. A'a, ku bar shi magana shi mana. Ba mamaki wani abu ne wanda zai amfane mu fa. Wai na je asibitin ina yi musu magana. Suka dube ni ido da ido. Suka raina min hankali. Suka haɗe baki cewar wai su ai ba su ma san ki ba gaba ɗaya. Ki a takaice ma dai fayil ɗin da aka yi miki aiki sun batar da shi.